Hoto na sha shidda Mutane da yawa suka bi Yesu, suna so su naɗa shi sarkinsu, amma Yesu yana gargaɗinsu, su yi biyayya ga dokokin Allah da mahukunta kuma. Yesu ya ce masu, Bai zo domin ya zama sarkin duniya ba, amma masu mulki na Yahudawa suka zarge shi, suka kama shi, suka doke shi. suka tofa masa miyau, sun yi masa reni, sun yi masa rawani na ƙaya. Dukan wannan Yesu bai buɗe bakinsa ba, bai yi masu magana ba, ya zo ya sha hukunci sabili da laifin waɗansu, bai yi fushi da waɗanda suka ba shi wuya ba, ya riga ya faɗa ma almajiransa, zai sha wahala, ya kuma ce, Zan mutu amma bayan kwana uku zan tashi. Amma almajiran ba su gaskata ba, da suka ga soja sun kama Yesu, sai suka tsere.